tun Najeriya ba na tunanin akwai wanda akwai gwamnan da ya yi abin da ya yi don mm. kowane local government an musu tituna bila adadin kilomita goma sha ɗaya kowane local government ba kuma wai a wuri ɗaya ba ba kuma a lungu ɗaya ba a wurare da dama domin ko da mutuwa muka yi aka zo aka tada mu a kabari muna da hujjoji da dalilan abin da ya sa za mu muke son shi muke kaudarsa da yardar Allah. Wannan Bola Tinubu abin da Buhari ya muku ɗan kudu ya taimake ku ya ba ku kayan aiki ya muku ayyuka mu ma 'yan arewa. Ya mana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 wanda kuma ya san ya kamata wanda ko da yaushe faɗi tashin sa akan al'ummar jihar Gombe ne Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya wakilin ilimin na faɗa abin da yasa na ga lalle ya kamata ce na zo na shiga program din na musamman ba don komai bane mun ga irin abubuwa na alkhairi da yake ta yi bila adadin ana cikin wani kangi na rayuwa wanda ya cire kuɗi daga aljihunsa ya je su sai abinci ya sa kwamiti suka je suka ringa rabawa still kuma bayan an ba da wannan 2 biliyan naira din ya ƙara ma'aikata salari sannan kuma waɗanda ma ba ma'aikata ba ne da sauran al'umma ga baki ɗaya ana duba tsare-tsare da za a yi wanda su ma kansu abin zai iso shi kuma alhamdulillah abubuwa da dama yana nan yana iso su wanda abinci ake tarbawa lungu da sako kuma ana ba wanda suka cancanta suka dace abincin mabukata babu bambancin yare addini ko jam'iyya mm. a da yaushe shi magana da ke yake a da yaushe yana magana akan shi gamna ne a gwamnan apc ba ne baya gwamna a'a gwamna ne ga baki ɗaya da dukkan wani wanda yake da hakki a jihar Gombe kuma wani dan jihar Gombe lungu da sako shi yasa ya kaga yake ta fitar da irin waɗannan abubuwa kuma son barka mun ga inda muka umar cikin coci ana raba abinci mun ga wasu lunguna da wurare da dama ana rarraba abinci tun da mun zazzagaya mun ga yadda abubuwan suke gudana ko mun ga yadda ake tafiyar da su kuma ana ba waɗanda suka cancanta ne suka dace mm. kuma alhamdulillahi ala kulli halin idan ka zo ta fannin noma yanzu kusa state din nan gabaki daya babu wanda ya fitar da tsari na taimakon mani masu noma kafin ka tsallaka ga fannin noma makiyaya da kuma manoma ya zo ya fitar da wani abu wata tafsiriya ta musamman hmm. domin ya ga cewa kuwa an ba shi hakkinsa da muna fama da faɗan makiyaya da manoma to amma yanzu alhamdulillahi ba abin da ya haɗa ruwa da sauran abubuwan kuka san hausa su karasa ta da Allah shi manomi yana nan wuri daban shi kuwa mai kiwo shi ma yana nan wuri daban ba zai shiga ma hakkin wani ba shi ma ko mai noma ba zai shiga ma hakkin makiyaya din ba saboda gwamnan Alhaji Muhammadu Inuwa ya wakilin ilimin na faɗa fitar mana da tsare-tsare masu yawan gaske kuma alhamdulillah muna alfahari da wannan kuma muna jin daɗin wannan kuma ya zamto wajibi mu ɗaga muryoyinmu ba ma iya a gumbin kaɗai ba daga har irin su VOA su wani eh, voice of kaza da kaza Amurka da duka abubuwa da irin waɗanda suka cancanta suka dace ba don kawai ba saboda irin jajircewa da namijin kokarin da yake yi muka ga ya kamata idan muka bashi wannan gudumawa ma kaman ba mu kamar bata isa ka nan kawai ba kafin mu dora dan mai da kai baya kaɗan batun kuɗaɗe da aka bashi daga gwamnatin tarayya na tallafawa al'ummar jihar sa shin wace hanya a gwamna inuwa ya bi wurin samar da masana'antu ko kuma a bunkasa kasuwanci da noma da kiwo ma a jihar Gombe baki da? to alhamdulillah kusan shekara biyu na sa da farko yana an bashi shine wanda ya fi haɓaka kasuwanci a dukkan ƙasa gabaki ɗaya still an sake bashi award a shekara na biyu still kuma an sake bashi ko da kwanan nan saboda irin yadda yake taimakawa harkoki na kasuwa da ababe dai da yawa bila adadin sannan kuma maganar da kake yi ya taimaki su asalin 'yan kasuwan na biyu kuma taki ana sai da shi kusan naira dubu ishirin da wani abu shi ya sauƙaƙa shi ga baki ɗaya mai da shi naira dubu goma sha tara ba don kai ba saboda al'umma su samu sauki. domin a gudanar da yadda za a yi kiwo kuma a yi noma da sauransu duka abubuwa da ake tunani talaka yana bukatar su kuma talaka yana fama a kansu ya fitar da hanyoyi da dama wanda lalle lalle ya taimaki al'umma akan wannan wanda ba su da ma adadi gaskiya mm, magana kuma ta batun ilimi fa duba da kwanan nan gwamnatin tarayya ko kuma aka yanke hukuncin ƙara kuɗaɗen makaranta a jami'o'in da suke ƙarshen gwamnatocin tarayya shin akwai wata hanya da gwamna Inuwa bi eh, domin tallafa ɗaliban kusan mulkin samatu ma tukunna tun na farko idan ana maganan ilimi ne zuwan sama gaba ɗaya ya saka dokan ta ɓaci akan harkan ilimi na farko kenan kuma ya jiddara abubuwa kuma inganta su sosai kuma ko da kwanan na an ɗebi malamai bila adadin na fannin ilimi ɗin da sauransu sannan kuma a da yaushe dukkan abubuwan da ya kamata yana yi a fannin ilimi kuma irin waɗannan kuka da ake ta yi na ƙarin kuɗaɗe da sauransu a jihar gombe shi mai girma gwamna yana fitar da wasu taimako da wasu gududuma don an sa kwamiti sosai suna zuwa suna bibiyan abin yadda za a yi a taimaki akan wannan lamari din. Batun lafiya uwar jiki fa. Eh, lafiya uwar jiki idan ma ana maganar lafiya uwar jiki ai akwai tsare-tsare da aka kawo na musamman akan gohel kuma suna nan suna taimaka al'umma yanzu zaka iya zuwa kai matarka inda ka da gohel idan kana kashe naira dubu goma ne a asibiti yanzu idan ka kai ta bi wuce kashe naira dubu ɗaya ko ɗari bakwai da wani abu haka kuma ana ba da gudumawa sosai in ka je ka yi rijista amma kana ganin talakawa jihar Gombe sun gamsu da wannan duba da magana ake ta magani kyauta suna amfana da wannan sosai don gaskiya na yi karo da mutane da yawa wanda ba su da ƙarfi still akwai wani ma wanda yake kusa da anguwata ya ce da idan zai je matarsa za ta aihu sai an yi kaza an yi kaza ya biya kuɗaɗen kaza amma yanzu kawai da yake rajista da gwamnati ita ma tana da shi mm. shikenan da ya je asibitin za ta aihu kwata-kwata bai wuce naira ɗari bakwai aka nema daga gare shi ba Mm. shi kullum yana jin abin bai ma yadda ba sanda da ya je abin ya amfane shi inganta fannin sufuri kamar bangaren titina da sauransu na daga cin abin da yake haɓaka kasuwanci a kowane ƙasa ko jiha ma shin akwai wani tsari da ya na eh, musamman gaskiya wato duk tun Najeriya ba na tunanin akwai wanda akwai gwamnan da ya yi abin da ya yi don mm. kowane local government an musu tituna bila adadin kilomita goma sha ɗaya kowane local government ba kuma wai a wuri ɗaya ba ba kuma a lungu ɗaya ba a wurare da dama akwai wasu wurare da dama waɗanda suka gagari gwamnoni ma da yawa wajajen su tula can da sauransu da shan da abubuwa haka ya fitar musu ta hanya da in za su taho daga cikin garin nasu zuwa ko cikin garin gombe akalla ba kasar ba idan suka hau mashin sukan iya kashe naira dubu uku sukan yi awanni ko ba su iso ba to yanzu ko ba abin da ya su da zagaye babu abin da ya hada su da kashe kuɗi sosai dududu aka ɗauko ka daga can zuwa gombe baya wuce naira ɗari uku saboda mai yayi tsada yanzu ba iya wuce ɗari biyar a yanzu yanzu ma saboda iftila'i da muka shiga ko kuma muka hanci kan cikin wannan abubuwa na mai ɗin nan. Mm, da yawa kuma daga cikin al'ummar jihar gombe na fatan samun tsayayyar wutar lantarki domin ci gaban kasuwanci sun akwai wani tsari na musamman da gwamnan ya fito da shi ko zai fito da shi domin samar da wutar akwai wani wuri da ake cewa daɗin kowa ya fitar da tsari na musamman wanda mu ma yanzu muna da wuta tamu na musamman ya fitar da wannan tsarin kuma ana dab da buɗe shi na san dai ba a kammala shi gabaki ke ɗaya ba amma ana dab da kammala shi yanzu idan ka zo ka ɗauki fannin ruwa ba mu da matsala da ruwa a gombe lungu da sako a kota ina saboda kwanan na gama aikin wasu biliyoyin kuɗi wanda ga suna ana ta jan ruwa yana isowa duk inda ya kamata a ce ya iso kuma alhamdulillah sannan still mai girma gwamna a cikin mulkin shi akwai wani park da aka buɗe daga faɗin na tsohuwar gwamnati da ta wuce ta yi kashi 25 kusan shi ya zo ya 75 ɗin gabaki ɗaya wanda matasa akalla ba a ƙasar ba za su samu aiki bila adadin a wannan cikin faɗin akwai akwai akwai asibiti akwai kowane kasuwanci da ka sani da kowane irin kasuwanci yanzu kamar muna da gwamnati gwamnati ita kanta za ta koma can duk wani babbar mota da zai shigo da kaya da sauransu yana da inda zai je ya fakin a can kuma za a sauke kaya kuma za a shigo da shi cikin gari sannan dukkan wasu irin kasuwanni da muke da su su ma kansu an fitar musu da tsari na wasu rumfuna wanda mutum karamin jari ne da shi za a bashi wannan wuri zai je ya zauna ya kasuwancinsa a wurin kusan wannan tasha din babu abin da ba za ka samu ba a cikinta babu abin da ba za ka gani ba a cikinta ba tare da kuma sai an fita waje ba an je ana ma neman wani abu misali ko na gaggawa ko na taimako a cikin wannan fadin mm. kuma mai girma gwamna yana nan yana dab da buɗe ta kuma ba a ƙasar ba matasa sama da dubu hamsin za su samu abun yi a wa'annan wurare da sannan still in ka yi magana wajen wannan wuta ɗin nan da da girma gwamna yake ginawa still akalla ba a kasar ba kamfanoni da yawa a duniya wanda su tutturo application ɗinsu suna buƙatar taimaka su ma a basu dama za su zo su kafa da su hajar a cikin wa'annan wurare ɗin. a ne sakonka na ƙarshe ga al'ummar jihar gombe da malam to sako na gaskiya alhamdulillahi ala kulli halin da girma gwamna muna alfahari da shi da duk wanda yake son shi da wanda baya ƙaunarsa gaskiya mai girma gwamna yana abubuwa na dubawa na tsaki na hankali wanda talaka zai mora kuma matasa mata da maza su ma za a samu masana'antu za a rage zaman banza wannan bayan Allah babu abin da za mu iya masa wanda Allah Ubangiji ya masa jagora a duk inda yake Allah kuma ya biya masa bukatunsa duniya da lahira mu kuma muna masu ƙara tabbatar masa za mu zamto 'yan amutunsa. domin ko da mutuwa muka yi aka zo aka tada mu a kabari muna da hujjoji da dalilan abin da ya sa za mu muke son shi muke kaudarsa da yardar Allah mun ba da gudumawa a baya na mun ba da lokacin ranmu rayuwarmu ga baki ɗinta kuma za mu ci gaba da bayarwa da yardar Allah kuma ina godiya bisa irin wannan dama kuma kanku da kuka bani kuka bata lokutan ku kuma kuka bani lokaci kuka bani dama ni ma na zo na amad da abin da yake zuciya na kuma Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku jagora assalamu alaikum